Na'am. Ƙaƙa ƙaƙa. Abu ya zo ƙarshe. Ko ba haka ba. Haka ne mai gida. Tsakanina da ke ba wani abu ne na wani ɓoye-ɓoye Gaskiya ne. Ki duba tarin bashin nan da muka ci na abinci. Kuma gashi sallah ta gabato. Wallahi. Yaran nan ba san yadda zan yi da su ba. haka yanzu zan ƙoƙarta in je in samu wajen ko da malam ya sake ara ɗan kuɗi. A'a a'a gaskiya mai gida shawara guda ɗaya. Kaga dai yanzu ka ga dai yanzu an zaunar da mu a gida ba abin da muke yi haka za mu yi haƙuri tun da ba mu kaɗai ba ne ka gane ka yi haƙuri da wannan cin bashin da kake yi ka ga ga wancan baka biya ba ga wannan kuma ka je ka rakitu ni yanzu shawarar da zan baya guda ɗaya idan ka tafi gidan ni ma yanzu ka yi min izini in je gidan gidanmu abinda Allah ya hore ka samu naka kai ma sai mu zo mara amma ni dai ban ce ka ɗauko min bashi ba mu yi haƙuri da abin da muke da shi ai da ai mana sallama ka gani tun da zaman gidan nan ba mu kaɗai ba ne eh. kowa an ce ya zauna a gida an hana ku fita an yi waye hmm. to ya zami ba sai dai mu ta addu'a ba wato da a ce mata irin suna da yawa a cikin gidan auren nan da mazaje ba za su shiga wani tashin hankali ba Allah sarki to eh, ai zuciya Allah miki albarka ai kayi halacci yanzu kuma dan baka da shi ai ba zan guje shi ba <laughs> lokacin da kana da shi ai kayi mana me ba kai mana ba Allah sarki fulani wallahi ba da Allah miki albarka fa Allah ya dada kai lafiya amin amin Allah ya sa mata su koyi da halinki amin amin eh. to Allah ya dada kai lafiya nagode mm, sai ka dawo Hajiya Zainab. Na'am. Gaskiya ne ya gara. Lafiya kalau. Ina kika fito haka da wannan kwalleliyar rana. Hmm, kin ganin nan naje gurin tela ina naje na an dinki. San da ma na tsaya mishi na ce mishi dole sai ya man dinki na. Da ya ce wai in je in dawo wata uku kenan na bashi kayan dinki kayan sallah ina wawan ce mu wai in je in dawo. Ai ba zai yiwu ba. Dama wallahi ko kwaɗa mishi mari nake so in yi sauran kaɗan in shiga soja da maza sun sha wahala ki ce wato nima in je in sa tela na a gaba kenan sai yayi min dama saboda ya ga mai gidana shiru shiru shi yasa yake tsula mana tsayar da ya ga dama a kan me in tsaya wani ya zo ya faɗa mun magana in tsaya ina wani kallon shi ya ce ban san abin da nake yi ba ai ba zai yiwu ba don haka na ga jikin gama ciwon kai nake ji wallahi ina so in tafi gida in je in kwanta in huta ya mijinki lafiyan shi gala Allah sarki ki gaida shi to bari in dan tafi gida ko in dan je in huta saboda na gaji wannan hayaniya ma da kika ai dole ki je na gaji kin san nake ji kuwa kai a gaida gida to yawa sai an to Allah ya baka nasara ga ciyaman kamar yadda aka umarta eh. gashi na kirawo shi kuma ya zo ya amsa kira to ciyaman an zo lafiya an kai dade ya gida ya jama'a ya alhamdulillah to ina maganan sunaye eh sunaye ga ina zo da su eh kuma kamar yadda aka ba da umarni da tsarin an yi shi insha Allah mun dauko da duba shi waɗanda Allah ya kusa kuma ubangiji mun cire su waɗanda suka yi aure zawarawa mun cire su mata kenan waɗanda kuma Allah masu tara suka bar wajen suka bar ta mutu mun cire su nan kai dade mun kawo mun mun sababi mun sa sannan kuma mun ƙari ranka mun ƙari tsakanin marayu da iyayensu don mun ƙara wannan kuma ha to Allah ya baka nasara yaushe za a yi amfani da sunayen da ai wanda aka yi su azumin bara ai wasu ba sa duniya wasu kuma sun bar gari wasu kuma Allah ya tarfa garin su nono sun yi wadata to ka ce nake ran nan a cikin waɗanda da suke cikin eh, sunayen suke ciki ka kawo mutum biyu su ma suka kawo tasu gudunmuwar kuma gani ba to ai kaga wannan duk abin nan ne to gaskiya sai dai akwai ƙari ƙarin shine banda marayu ah. da iyayen marayun akwai waɗanda su kuma ba marayun ba ne amma kuma halin da muke ciki ta sa har sun kuma waɗansu marayun buƙatar a taimaka musu suna da 'ya'yan inda za a je neman babu su kuma ba lafiya to kaga irin wayannan lalle lalle ya kamata a ce an ƙara da su turan ka dai an yi ban fanka ba an yi insha Allah rabbi an yi akwai waɗanda suke kamar yadda ka faɗa nan hmm. wanda suna nan ba lafiya ya'yan nasu ba su kai kafin da su je su kama to amma mun duba su mun tattace su mun zaba a ciki insha Allah rabbi kamar yadda aka bada umarni hmm. rauna na ake bukata ba wannan taimako kuma an yi insha allah ranka dai dai an gyara ai dama abin da shi ranka da yake so ka fahimta wato waɗansu da iyalin kuma da 'ya'yan amma akwai lalura eh, ta rashin lafiya ba dama su ma suna bukatar taimako sai a taimaka musu kuma sannan gashi ga wannan kulle kaka hmm. san Allah ya kawo mu da zamani wata ah. annoba ta zo sai dai mai addu'a Allah ya yi Allah ya yi Allah ya fita to wannan shine akwai waɗanda ba yawwa to yawwa Allah ya saka yanzu ina ina sunayen yawwa to Allah ya baka nasara ga fasu ai liman a wajen ka zaka ajiye su to a ajiye sa nan eh ajiye sa a wajen ka to tun daga kayan abincin da a gida hmm. ga sunayen nan Allah ya baka nasara kai ya kamata kai mana bayanin yanzu a yi a abin da za a yi yanzu tun da kayan abincin nan suna nan a haɗe abin da zan yi yanzu in muka ina tashi daga nan zan tafi wajen dagaci zan je sanar da shi cewa to mu bangaren mu fa abin da aka saba yin nan gashi komai ya kammala hmm. in ya so shi kuma daga ci in tare za mu tafi daga nan kuma shi sai a sanar da hakimi domin a san dai cewar wannan abu an yi shi ba tare da wani bangare bai sani ba da ya kamata ya sani hmm. ina ganin haka ya kamata gaskiya ne yayi haka ya kyau yayi kwarai insha Allah amin Allah ya mana jagora kamar ran gida in ba dai dan dan ina so in za a je a daidai a je tare da mu to eh yana da kyau ai abin mai maka baya eh a wannan ai bai sauki to alhamdulillah eh, Eh. ya babu laifin ka subhanallah kai kai kai ya haka ya ta ruwa ya ya haka ya ya haka ye azumi azumi kake yi wa ya saka azumi dan gidan waye kai lado ko to zo mu je gidan zo taho nan ne hanyar ko to zo mu je zo mu je zo mu je da ki haƙuri da sannu a hankali za ki gane waye ne aure fa zamu ne da ki auren suna zamu ne da ki za ki zama matata yanzu mijinki dole ki san waye ni in kika je ɗaki na me a ciki to kuma kike damun kanki ki ringa musu bayani mana haba haba gaskiya ni bana jin daɗin kina yawaita tambaya na waye ni waye ni din nan gaskiya to shikenan Allah Allah bana so bana jin daɗi haba to shikenan ke fa kike amince kina sona ni kuma ina son ki me a ciki sai wani kin san waye ni a hankali mana to ba matsala yanzu dai idan aka tashi maganan zuwa kai kuɗin wurin ƙanin mahaifina za ku kai shine limamin unguwan nan namu ƙanin mahaifina ne amma don allah an ka tashi zuwan mai kaka je mai da wannan dressing ɗin naka da wannan gashin naka sai ka aski shi <laughs> don in ka je a haka gaskiya ba ba ka za a yi ba in ba dai so kake ka rasa ni ba kira <laughs> sai kin ne ka wannan gaskiya ne ai nake gaya maka to ba wani abu Nan ne ko? Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Malado. Wa alaikum salam. Ah, ya Iban. Ya Liman. Lafiya dai? Lafiya kalau. Alhamdulillah. Ya lamura. Alhamdulillah wallahi. A'a ah, kai. Ah, ya nan jige jige ina ruwan ka dauko? A'a, annan ba. Tadda shi ne kurin ya buɗe ruwa kansa yana ce kasa a ce yaya aka yi ya ce wai azumi yake in zama Allah to wannan yaron kuma kun ce dole sai yayi duka kamar da kowa yake malado abin da zaka duba idan mu a zamanin mu mun yi azumin nan kamar yadda kowa yake su in zamani ya canza abincin da muke ci mu ta bakin na nasara ruwa muke ci su kuma yanzu abinci ne duka an saka masa sinadari masara mai sinadari dawa mai sinadari fulawa mai sinadari nagartarsu ba ta yi daidai tamu ba gaskiya ne kuma tun da koya masa ake yi a hankalin yana yi har za a kai miƙatar da ce zai yi da kansa da kansa gaskiya ne gaskiya ne kamata a yi wannan a yi masa abuwa ya ci abinci yanzu a'a wannan kuma ai ai ai ya zama wajibi insha Allah rabbi malamin Allah saka da alheri amin da alfarma ne kai waje waje waje sanan ya rashi kawai je ci abinci to mu je je ka je kana je kana shigowa Ali ma Allah saka da alheri amin da alfano ai masu yara kamata iya rika koya musu a hankali sana hankali gaskiya ne aka yau a ce ma a samu dan sarri tsakani mm. sai a yi haka yaro sai ya saba gaskiya ne maka ce tilas sai ya duka ya fa ai ba zai yi ba yi ba gaskiya ne wallahi na gode ko kaya ne wanda zaka yi kula ka dauka shi ba zai dauka ba a ah, ina ina a ah, ba zai yi ba to Allah ya taimake mu nagode Allah ya rufa asiri to madalla nagode saduwa alheri madalla nagode madalla nagode